A fanninmu na mata, a yau mun waiwaiwai shin me alakar 'yan mata da manyan wayoyi. Mun ji ra'ayoyin wasu 'yan mata shin sun damu su rike babban waya? Gaskiya ina son rike babban waya saboda gaskiya yanzu ita ake yayi. musamman ma fararen nan manya ina jin daɗi ni ba zan iya zama ma ba waya waya da kike riƙewa babba ce Ito eh yanzu dai yar karama ce amma buri na da na samu kuɗi in canja katuwan nan. To idan kika rike babbar waya kike ji a cikin sa'annin ki? Ai walla tun ka zaka kai kanka ma ɗauka yake yi. <laughs> In ka rike karama kenan kina nufin kawaye suna yin kallon kamar baka isa ba? Gaskiya an ka rike karamar wayan nan ma baka son fito da ita saboda kawayenka suna da manya kai kwata ka karama. Boye ta kake a jaka wani zuwa ma an kira kana ji tana ringin za yi banza da ita. Amma dai wayansu mutane in sun je kamar irin unguwa haka in sun ga mutane sun fito da wayansu kamar samsung galaxy da sauran in su kuma suna amfani da irin yauwa haka yana za su dinga filin a ah, wayan nan suna amfani da big phone manya waya amma su wanda ba su da shi kunya za su dinga ji su fito da nasu shi yasa yawanci mata yanzu suna so su amfani da phone da yake da tsada haka kina nufin eh, iya girman waya iya ajin budurwa a to wayansu iya girman waya shine iya ajin su don wayansu akan wayan ma suna fili don mata sai a hankali abin duniya da sun sa a gaba to ke me a na ra'ayin babban waya kike da burin ki rike a ni to kowane irin waya zan iya amfani da shi gaskiya na damu sai na rike smartphone babban waya saboda yanzu shi ake yayi kuma da shi ne za ka samu kai abubuwan da mutum yake son yi idan biki rike babban waya ba kike ji a cikin sa'annin ki. gaskiya ina jin wani iri ina ga kamar nima ban kai ba dama dai masu iya magana na cewa ra'ayi riga barka bashir murya amurka daga kano a najeriya